to muhimmin abin da muka tattauna shine yadda za a kara karfin majalisa don yanzu duk wani batutuwa da aka kawo a majalisa duk abin da aka yi za a aika kasashen nan goma sha biyar za a aika kwamiti na ministoci daga nan zai wuce na heads of state kasan da ya yadda da abin zai gabatar da abin ya yi amfani da shi wanda bai yadda ba shi kana zai zauna to so muke yanzu mai da shi a yadda in an ɗauki wani mataki a nan majalisa zai zama tilas kowane kasa ya yi ba sai wanda yake so ba na biyu yanzu speakers da senate presidents su ne kawai za su zabi mutane su aika majalisa so muke a dinga yin zabe a kasashen nan guda goma sha biyar zabuka za a yi kowa wanda zai zama memba na parliament sai ya ci zabe kam ya tafi kamar yadda sauran majalisu suke to maka yi haka wa mu da muke nan yanzu za mu bari kenan don abin da ke hawa mu yanzu daga majalisan dattawa da majalisan house of reps shugabanni kawai suka zabe mu suka aika ya je amma duk kuma abin da suka yi aikata suka yadda kai zai zama tilas ko kowanne kasa ya yi amfani da shi to wannan su ne muhimmai abubuwan da aka tattauna a wannan zama to yanzu wannan abin da aka yarda da shi za a aika majalisar ministoci daga ministoci zai wuce na shugabannin kasa mugabin da za su yi wakili a majalisar dokokin gamayyar kasashen yammacin afirka kenan sanata bukar abba ibrahim ya min karin bayani dangane da ababen da suka cimma yayin zaman majalisar tasu a nan abuja Bukhari Bello Jega mai sharhi ne kan al'amuran siyasar Afirka wanda kuma ya bibi yadda zaman majalisar ya kasance a wannan karo. Na farko dai demokradiyya ake ba gwamnatin soja ba ko na sarakun wanda ake naɗa mutane ba tare da gida sun ce cancanta. Na biyu kuma ana iya cewa ni saboda da shi shugaban majalisa sai wanda ya ga dama ne kawai zai tura. Kuma mun san yadda yanayin siyasa yake a Najeriya sai ka zama ɗan gida mai fada da sauransu sai ka ga an tura ka lalle kuma ba ba tare da lalle ma ka san abin da ake ciki ba ko kuma aikin da ya kamata ka je ka yi a To yanzu in aka buɗe aka ce taro zaɓe za a yi to kaga duk wanda yake kishin kishin yana son ya yi takara to dole sai ya bi memba yan uwan shi ya gaya musu abubuwan da yake son yi sannan kuma su kuma sai su duba su ga wasu waye suka taron cecanta a naɗa su wakilci ƙasa tun da wakilcin ƙasa ne kuma kaga ya kamata a kai mutanen da suka fi kurewa da suka fi sanin aiki. Hassan Maina na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.